Ah, hello, ya kai ne. Aisha garin ne. Kai, ai, na ji daɗin hakan nan wallahi tallahi. To, ai, ki na yi tunanin ba za ki kira ni ba tun shekaran jiya, tunda muka raba a safe ramin kuma shiru. To, ai, ni na sha ko kin sa wani abu a ranki ne ko wani abu shi sa ba ma ba. Ha, ba, ai, na mugun jin daɗin ki wallahi, sosai sosai. Kai, alamai mai ta mana. a ki bari sai gobe yanzu saboda ina dan yin wasu abubuwa ne kin gane gobe sai mu haɗu eh wallahi tallahi dan katse wayar dalla ga ankul dina yana kira na ga kanin mu ne yana kira na dalla hello Rira jigawa haka ne. dalla kin taso? Wannan nan da awa uku za ki ƙara so kenan. Ah, to in dai haka ne bari je in kama agun hotel ke wallahi wata hotel din na yin tsada kuma kin san yanzu gari ba kuɗi su. agun ya ku kuma shi ma akwai eh, fanka akwai mai komai da komai Ah, to sai kin ƙara so sai kin ƙara so to ba matsala ba matsala hello ki ba haka ne ya garin ne ok a ki bari sai zuwa da kin gane ina dan yin wasu abu ne yanzu haka muna tare ma da baban mu haka muna yin wasu abu sai da kin gane ko da daren yayi ban dawo ba ko da daren yayi ban dawo ba in kika zo ɗakin kin na windo sai sai ki daukin ɗakin kuma sannan kika bude akwai ido da kwai yana nan a cikin wadar sai ki dafa ka babu laye babu laye Abdullahi aka yi. Babu babulaye. Lafiya lawan lafiya. Lahu akabar kabira. Ya kaga aljanin mata. Dan Lahu akabar. Ah dan ka tsawai dan ga wani bagoda na nan ya zo muna magana. Kai ka Allah. Kai lai. Kai babulaye lai. La ilaha illallah. Mata mutanen kai. Haka jiya ma gan na ganka da wata fa. Ok, wai Maryam Bauchi? Maryam Bauchi sunan da? Eh to ai kai baka san wani abu ma. Ai bayan ta zo ita ma wucewa ta yi. To shigo ta kenan gari da muka dai abin da zan faka faka ta wuce. Ai da wata Samira kamshi na kwana dan boyo uba kakanta nan. E, Kaya ce. Ya je wata ma kamshi. Kai ai godiya ce ko ina ran. Wannan kai ai ta sunanta kamshin anan yanzu da muka kwana. Samira kamshi. Ko ina jikinta kamshi yake. Ikon Allah. Samira kamshi. Budurwarka ce? ka santa ne ni ko na san wannan tare ma kwana ji ai eh ina babawo wani babawo babawo eh, dan loko dan loko shi dai mai yin winton na kasuwa shi fa ka san shekaran jiya ya rasu Allah sarki kai sai ka sa jiki na mugun sanyi wallahi ka san ka san cewa shekaran jiya hadda ni aka je wajen jana'izar shi kware ko an ce ba sai ne mai mugun kamu ba ya ga maka ba sai ne menene to <laughs> kan bala'i ai ba bawo loko dan loko hmm. kan jamo ce ta kashe shi kan jamo kan jamo gaya maka gaskiya ko da yake na san ai ba wani abu da ya shiga tsakanin ku tunda jiya na gan ku da ita ko ta ga maka kwana eh ta ga muka kwana a to a ta a a kafin mm, mm. ta kwana gidan sauki kafin ta ne ya sassa an da zaka ce ban mata koyo ba kamar kabira yanzu abin da za a yi ka je asibiti a gwada ka sai a gane shin kana da shi ko ba ka gaskiya ne ka fara abun nan fada a aboki da ah, Allah ne taba ni ne taba ni kada ka shafa mu a eh, to gayi nan ka ciyo mu kanka bala'i wannan ya wuce bala'i ya wuce masifa wannan ta ganga homa na ciyo <laughs>